Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49 Sai kilo has 1,530 a matsakaicin zango. masu sauran mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai tashoshin FM na rido amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niya kana masu na'urar kwamfuta duk lokacin da so ga dama suna iya daddangwale voa hausa.com domin kama tashar. Jama'a Assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Talata 25 ga watan Oktoba na shekarar 2016 da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC. Tare da Baba Yakubu Makiri da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kafin kuma ku ji abin da shirin namu ya kunsa, Baba Yakubu ba mu kanun labarai. Wasu 'yan bindiga da suka boye huskokinsu sun kai hari a cibiyar horar da 'yan sandan Pakistan. sannan rundunar sojojin iraki kuma ta kwace sama da kilomita 800 daga mayakan isis sai kuma wannan labari da ke cewa wani babban jami'in diplomasiya na rasha ya ce rasha ba za ta ƙara yarda da shirin tsagaita wuta da sunan barin kayan agaji su shiga birnin alifu ba kuma da labaran kenan a cikin shirin za ku ji kamun da hukumar yaƙi da sha da safarar miyagun ƙwayoyi suka yi a jihar borno mun kama su da shi wanda abun da muke kira cannabis sativa shine wato tabar wiwi wanda ya zama na kilogram 232.5 sannan da tramadol su kuma mun kama su da kilo 55.5 a can jihar taraba ko an shiga takon saƙa ne tsakanin 'yan jam'iyyar apc ko me ya zafi mun kama su da shi wanda abun da muke kira cannabis sativa shine wato tabar wiwi wanda ya zama na kilogram 232 to mun samu tutsun na'ura sai kuma aliyu mustapha sakwato da zai shigo da shirinsa na tsaka mai wuya amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya wasu 'yan bindiga da ba gano ko su wane ne ne suka ɓoye huskokinsu sun kai hari a cibiyar horar da 'yan sandan pakistan a kudu maso gabashin birnin kuita a jiya litinin kuma sun kashe kuratayen 'yan sanda sama da 40 da wani jami'insu kuma suka raunata mutane da suka fi 100 rahotanni sun nuna cewa 'yan bindigar sun yi garkuwa da mutane da dama da ba a san adadinsu ba har yanzu daga baya rundunar sojojin pakistan suka zagaye makarantar inda fada ya kaure tsakanin tsakaninsu har zuwa asubayin yau talata waɗanda suka shaidi al'amari sun ce sun ji fashewar abubuwa masu yawa da kuma bamabamai sau biyu cikin cibiyar da ke da dakunan kwanan 'yan sanda da ake horarwa rahotannin farko na nuna akwai mutane sama da 200 cikin ginin lokacin da wannan rigiman ta kaure prime minister pakistan nawaz sharif ya yi allah wadahi da wannan hari da ya kira na matsorata rundunar sojojin iraki ta kwace sama da kilomita 800 daga mayakan is tun lokacin da aka fara yakin sake kwato birnin mosul a makon da ya gabata a cewar jami'an afirka a jiya litinin kakakin ma'aikatan tsaron amurka ta pentagon captain din na mayakan ruwa jeff davis ya ce wannan nasara ya hada da kama garin batela mai nisan kilomita 30 daga gabashin mosul sojojin iraki da mayakan kurdawa na peshmerga suna kara dannawa cikin ƙananan garuruwa zuwa arewa da gabashi da kuma kudancin masul a yayin da suke kusa da birnin kansa da suke kokarin kwacewa sai dai kuma jami'an amurka sun yi kashirin cewa za a jima ana wannan gwagwarmaya sannan kuma ana kyauta zaton yakin zai kara ƙarfi a yayin da sojoji da kurdawa da iraki ke ci gaba da dannawa zuwa birnin na masul ana sauraron wayannan labarai ne daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc wani babban jami'in diplomasiya na rasha ya ce rasha ba za ta ƙara yadda da wani shirin tsagaita wuta da sunan barin kayan agaji su shiga birnin aleppo na siriya da yake ɗaiɗaita ba a jiya litinin ne na'ibin ministan harkokin wajen rasha sarki rabkov yake wa'annan bayanan bayan yarjejeniyar tsagaita wuta na awa 72 da ta ƙare inda kuma nan take jiragen yakin rasha da na siriya suka koma ga kai hare su da suka saba. rasha da siriya dai sun nuna na cewarsu suna cewa kai hare-haren da suke yi suna yi ne akan 'yan jihadi a yayin da masu lura da wainar da ake toyawa da kuma gwamnatocin yammacin duniya ke ganin hare-haren nasu yana zuwa ne akan fararen hula kawai yayin da suke daɗa fuskantar wahaloli iri-iri wannan abu ya tilasta jami'an majalisar ɗinkin duniya sun janye su ta kwashe ɗimbin mutane a birnin saboda bangarori da ke yaƙi da junansu ba su ba da tabbacin tsaro na ma'aikatan kiwon lafiya ba sojojin siriya da na rasha sun buɗe wasu farfajiyoyi guda takwas da fararen hula za su iya yin amfani da shi su fice daga garin na aleppo amma shakku da rashin amincewa da ake nunawa ga sojojin siriya da na kawarta rasha ya sa fararen hula ko 'yan tawaye kaɗan ne suke yarda su yi amfani da lafawar da ake samu wajen ficewa daga birnin dan takarar shugabancin ƙasa a na amurka ƙarƙashin jam'iyyar republican donald trump wanda ke da wanda ke ta fuskantar matsaloli a kokarin da yake na lashe zaben yanzu ya juya yana zargin abokiyar karawarsa hillary clinton da cewa tana shirya tattara ra'ayoyin jama'a na karya don daga tamkar ita ce kan gaba ya ce ƙuri'ar ra'ayoyin karya ne da kamfanin labarai na karya suke ƙirƙirowa don su kashe masa kasuwa trump dai ya yi waɗannan kalamai ne lokacin da yake zantawa da ɗimbin manoma a jihar florida jihar da dole ne ya yi nasara a cikinta yana son ya ci zaɓen na ranar 8 ga watan gobe na nuwamba idan rabana ya kai mu trump ya ce ya tabbatar shi ne zai yi nasara a wannan zaben sai dai kuma waɗannan kalamai nasa suna zuwa ne suna bayan da shugaban kamfe ɗinsa kel conway da kanta ta fito ta ce suna bayan hillary clinton wacce wadda ke ci gaba da kokarin kafa abin tarihi na zama mace ta farko da ta taɓa ɗarewa kan kujerar shugabancin amurka an soma wani gagarumin gwajin alkur'ani mai tsarki a nan birnin washington dc wanda kuma shine karo na farko da aka taba irinsa a amurka wannan gwajin wanda kuma aka buɗe shi a ranar 22 ga wannan watan oktoba ya haɗo hancin muhimman tsoffin rubuce-rubucen ƙur'ani sama da guda 60 ciki har da waɗanda aka wallafa su tun sama da shekaru dubu da suka shige a sassan duniya daban-daban kama daga arewacin nahiyar afirka turkiya iran da kuma afghanistan daga cikin abubuwa da ake nunawa har da wasu manyan alluna da aka rubuta da tawada mai launuka iri-iri ana dai gudanar da wannan gwaji ne a zauren baje kayan tarihi na smithsonian da ke nan washington da kuma shirin gwajin alkur'ani na haɗin gwiwa ne tsakanin cibiyoyin tarihi na amurka da na ƙasar turkiya musamman cibiyar tarihin islama ta birnin istanbul labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka to bari mu fara nin namu daga kame wasu dillalai da kuma mashaya miyagun kwayoyi da hukumar yaƙi da safar miyagun kwayoyi ta yi kuma suna kaiwa 'yan boko haram waɗannan miyagun kwayoyin ga haruwan dauda da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton Hukumar ta dai bayyana hakan ne lokacin da ta gurfanar da wasu mutane guda biyar da ake zarga da safaran waɗannan miyagun ƙwayoyi da kuma tabar wiwi ɗin da ta ce ta kamewa uku daga cikin waɗannan mutane a tashar motar muna inda aka yi lodin wannan tabar wiwin da kuma wasu miyagun ƙwayoyi sannan mutane biyu an kame su ne a ƙaramar hukumar biyu da ke kudancin Borno. Kwamandan hukumar hana sha da fitaucin miyagun ƙwayoyin barista Ona Ogilogu ne da ya shaida manema labarai hakan lokacin da ya gurfanar da waɗannan mutane da ya ce yanzu hakan suna ci gaba da sa ido don ci gaba da tsakulo irin waɗannan mutane da suke da tabbacin cewa su suke wa 'yan ƙungiyar boko haram miyagun ƙwayoyi da kuma tabar wiwi da kan cire su cikin hayyacinsu don irin kai hare-haren da sukan kai wa jama'a bayan zagawa da manema labarai cikin harabar hukumar ne dai da kuma nuna mana irin ɗimbin ƙwayoyin da suka kame da tabar wiwi masu yawan gaske sai ɗaya daga cikin jami'an hukumar ya mun ƙarin haske game da wannan kamen da suka yi kamar haka. sunana garba muhammed bala ni ne komanda na hukuma da fitauci miyagun ƙwayoyi wanda ke komanda commanding Gamboru Area Command a nan jihar Borno. Eh, Wayannan kayaki da muka kama actually za su tafi a Gamboru ne da shi da suka boye shi da sauransu biskit da sauransu da muka binciki eh, motar mun kama su da shi wanda abin da muke kira cannabis sativa ne wato taban wiwi wanda ya zama na kilogram 232.5 sannan da tramadol su kuma mun kama su da kilo 55.5 wanda ya zama na ya mai da su duk abin da muka kama kilo 200 88 mu abin da ke damu shine wayannan wuraren har yanzu akwai matsaloli a wajen ban ga mutanen da ke wajen za su je su sha ba mu muna kokarin mu ga da cewa mutane sun samu zaman lafiya an samu kwanciyar hankali amma yan gari kuma yanzu ba su ba mu haɗin kai suna ɗaukan ƙwayoyin nan suna ba mutanen nan mutanen nan kuma sun zo suna ta'addidi suna da kowa da hankali Tun suka mu kuna zargin cewa suna kai wa yan kungiyar boko haram ne insha Allah muna ganin suna kai musu ne don ba mu ga wanda zai je sha da shi a wajen ba an ba su suke kai mu ba kuma ana zargi da cewa su wayannan mutanen suna wani ta'addin ne ba cikin hankalin suke ba barista kakashe wulawan shine kwamishinan ma'aikatar shari'a na jihar borno da kuma ya kasance shugaban kwamitin yaƙi da sha da fataucin miyagun kwayoyi da gwamnatin jihar borno ta kafa yanzu idan muka gama yaƙi da boko haram abin da za mu fara yaƙi akan shi shine yaƙi da ƙwaya yau matan aure 'yan mata ƙanana da yara matasa duka suna shan kwaya manya-manyan kemis in ka shiga idan suka ganka kai mutumin kirki ne ba su baka ba amma ka aika wani ya je gaya musu sunan abu za su ɗauka su bashi daidai waɗannan mutane da aka kame wasu sun ce ba da sanin aka sa wannan abun a cikin cikin su ba wayin da wasu kuma suka amsa laifinsu da cewa gudu mai kama ka. da kaya wani irin kaya ne da taba wani irin taba sigari ko kuma tabar wiwi wiwi wiwi kai na kake samu waɗannan ganyen taba eh to nima ba nawa bane nima ban san me a ciki bane an zo an ban daga wani gari kake daga gamborungala garin gamborin kuma ka zo nan muna ka karbi tabar wiwi kana sayarwa eh to a kasuwa ne ban sani ba cikin buhu ne an ce gashi an hada ni da shawaya she na gari ni ban san komai ba ne ni ma na yi a da ban ga abun me a ciki ba to kai kana shan wiwi ne ina sha kuma kana sayarwa eh ina sha kadan kadan ina sayar ka san illan shi na san illan shi wasu mutane kenan da aka kame a wasu wurare daban-daban a jihar Borno da ake kuma zarga da safaran miyagun kwayoyi da tabar wiwi ke bayani game da irin yadda suka samu kansu cikin wannan hali haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya Tukar a sha kwaya kwaya ba ta da kyau jama'a ku saurara to Allah ya kiyaye daga batun miyagun kwayoyi sai na siyasa wanda bayan tsohon minista Pauline Talin ita da Dr. Usman Bugaje sun ki karɓar mukamin jakadu Najeriya sai kuma ga jam'iyyar APC a jihar Taraba wasu na cewa wanda aka zaɓa ɗan jam'iyyar dan wata jam'iyya ce duk da suna cewa zaben yayi ga abin da shugaban jam'iyyar na jihar taraba jikan Addo ke cewa a cikin rahoton ibrahim abdulaziz na farko dai ba mu san da wannan sunan ba gaskiya har ga allah na biyu man sani inda shugaba zai bada ba zai bada wannan sunan ba a lokacin da muka yi taro tare da shi ya gaya mana cewa bai yiwa a ce mai zazzabi daban mai shan magani daban kuma da muka zo mitin namu na jam'iyya ƙarƙashin shugaban jam'iyya tare da shi a sakatariyar na jam'iyya ya gaya mana cewa a dubi mutanen da suka wahala a jam'iyya to wannan suna ya fito mutumin da ya yi pdp daga farko har ƙarshe to ni na imani har ga wannan sunan ba daga shugaba buhari ba ne wanda suka kawo sunan don mu kan ba za mu bayar ba kuma ba za mu taɓa baya ba ba da haka wanda suka ba da sunan su suka sani me yasa suka ba da sunan kuma daga ina ne kuma mu ba mu yadda ba ba mu amince ba idan yanzu mutum zai yaƙe mu a ƙarshe kuma za a ɗauki mukami a bashi to gobe me za mu gaya wa al'umman mu su ma dai matasan jam'ira a jihar sun ko bai na mamakin su nema da sunan da aka tura daga jihar sunana Alhaji Abdullahi Ade shugaban matasa na jami'ar APC na jihar Taraba State wato State Youth Leader kenan wanda mu a jihar Taraba ba mana adalci ba wanda aka ba da sunan shi ba dan jami'ar APC bane mu ba za mu lamunta ba ba za mu taɓa barin wannan abun ba ya zagaya duk local government da shi aka yi campaign na pdp saboda haka mu jam'iyyar apc na jihar taraba ba za mu taɓa yadda ba ba za mu bari ba kuma cin fiskan nan ya ishe mu haka domin cin duk wanda suka bauta ma apc a jihar taraba suka ga cin matsayi na shugaban kasa da ya samu yanzu babu wani wanda aka yi mana banda minista minista kuma constitutional issue ne dole a bamu bayan shi babu wani matsayi da muka samu saboda haka mu ba za mu yadda ba ba za mu bar wannan to sai dai kuma yayin da waɗannan ke korafi da alamun su ko murna ma suke a jihar alhaji ismaila mai hanci wani ɗan siyasa ne da ke maganin ko ba kuma yanzu jihar taraba za ta san ana yi da ita na isin gamna na yi sakataren jam'iyya mu dai a matsayin mu na 'yan jihar taraba lalle lalle mun yi murna da wannan mukami da muka samu a jihar Taraba kuma muna yaba ma shi mai girma shugaban kasa jihar Muhammadu Buhari da irin tunani da ya kwakulo mutane masu tarihi mai kyau wanda kuma ce Mustapha Jaji ba dan siyasa ba to lalle bai san siyasan Taraba ba in ana bin ta wannan Abdulazizu a Najeriya wanda su suke maganan nan kam a zaben fita gwani na jam'iyyar apc walakancin da suka yi ma shugaban kasa an taba irin shi ne mutane da suka hana shugaban kasar najeriya ganin delegate amma a cikinsu ba akwai minista ba a cikinsu ba suna nan suna ganin kamar sun kai ba magana ne na najeriya muke na gina kasa kuma shugaban muhammadu buhari na kokarin shi kuma mu 'yan muna godiya da abin da ya ibrahim abdul aziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya mulkin na allah baya a gaskiya zai taimaka ni a da hmm. in aka tambaye ni zan ce kar a yi haka nan za yi mummuna aiki to amma yanzu da Allah ya na bisa kujeran gwamna kuma na san irin halin da ake ciki zai taimaka ya kamata eh, jihohi su sami nasu yantar don yanzu ah, to kana gwamna kana eh, ga kana son a yi zaman lafiya hmm. ana na ana janka da lizami wasu gwamnonin jihohin arewacin najeriya kenan ke magana a kan samar da 'yan sandan jiha ku biyo mu a cikin shirinmu na hantsi domin jin shin wasu gwamnoni ne kuma me suke cewa game da wannan batu har yanzu ana tare da sashen hausa na murya amurka da kenan nan birnin washington dc yanzu muna agogo ya ce karfe 1 na tsakar dare da minti 16 ga kuma shirinmu na gaba tsaka mai wuya jama'a barkanku da wannan lokaci da mu da ku a shirin tsaka mai wuya To idan Allah ya kai mu rana wata yau za mu so muhawara ta musamman kan zaben shugaban kasar Ghana wanda za a cikin watan Disamba. Yanzu muna cikin kasar nan mutanen da ke cikin gida domestic use ma na wuta ba su iya biya. A kawo musu kuɗin wuta wajen kusan 400 Ghana cedis. Watan kamar wajen dala ɗari kenan a ce to kuɗin kuɗin da ake biya kuɗin wutan ya fi kuɗin ɗaki tsada. Ba mu taɓa ba mu taɓa ganin irin wannan duniya ba. Bayan wannan zaɓe an gama ai za mu koma cikin matsalar dumso ne. Na ce maka ko da shekara goma ne muka yi kwana cikin duhu alhamdulillah yau da muke zaune ga shugaban kasa john dramani abdulrahman mahama ya gyara. to sai a jira zuwan wannan shiri idan allah rana rana wace a yau kam za mu kammala muhawarar da muke yi ne kan abubuwan da suka kai har aka dakatar da dan majalisar dokokin najeriya abdulmumin jibrin bayan da ya zargin almundahana akan kakakin majalisar yakubu dogara da wasu mukarabansa. idan ka saurari shirinmu na makon jiya din ba shakka ka jiya da shi abdulmumin din ya ajiye wayarsa a tsakiyar tattauna da suke yi da honorable yunus ahmed abubakar wanda yake wakilta mazaɓayin maltu deba a jihar gombe to amma da yake kafin a yi wannan muhawarar shi abdulmuminin ya zanta da usman ahmed kabara a nan sashen hausa saboda haka sai muka ɗauko wasu sassa na wannan muhawarar tasu muka rinka jejjefawa a cikin shirin na yau kana muka ba da dama ga shi honorable yunus ahmed abubakar ya mai da martani To bari mu tashi daga abubuwan da shi Abdulmumin Jibrin din yake zargin 'yan uwan nashi 'yan majalisa da aikatawa. Akwai banna da ake yi eh, da ya shafi harkar cusa wajen eh, harkar kasafin kuɗi na wannan shekarar nan eh, da na fito na bayyana wa mutane mm. wanda shi dogara alhassan doguwa lasun da shi leo ogo da mm. cusa wajen biliyan arba'in akwai kuma cusa da aka yi da wasu ciyamomin kwamiti na majalisar wakilai wajen su goma suka hada baki da shi speaker aka yi cusa aka sa ayyuka wajen dubu biyu ah, da ya kama kuɗi kimanin wajen biliyan ɗari biyu da tamanin da hudu ah, akwai cusa da shi kakakin majalisa ya kuma dogara hmm. ya so ya sani in yi wajen biliyan talatin da niki to hmm. duk wa'yan abubuwan suna nan dai akwai cusa da ya shafi ah, ayyuka da ya kwashe ya kai gonansa a jihar nasarawa da sauransu da wayannan mm. abubuwan suna daga cikin abubuwa da ake ta yi da ya shafi harkar cin hanci rashawa mm. ah, da talakawan najeriya suke ta fama yadda za a yi a yi maganin wayannan abubuwan majalisar na ba kuɗi take ɗauka da ba ɗan majalisa ya a aljihun shi ko akawun ɗinsa je na aikin nan ba su masu zartarwa mu namu kawai mu ayyana aiki mu ce a yi abu a guri kaza ma'aikatu masu zartarwa su ne masu yi hmm. haka kuɗi kazalika ba asusun majalisa ake saka kuɗi ba asusun ma'aikatan gwamnati ne da minista da general manager da executive vice chairman da wani sakatare su ne shugabannin waɗancan guraren head of parastatal su ne suke yi to ina maganan ba fashi ake musu ba in dai dai ɗauki kuɗi da aka ba na yin aiki bayan aikin bai ba dan majalisa sai ka tuhumi wancan mutumin. To ina zargin ina magana zargin da shi Abdulmumin Jibrin ya cewa ɗaya daga cikin matsalolin da suka jefa shi wannan tarzoma da ku shine saboda Yakubu Dogara a matsayin shi na kakakin majalisa ya nemi alfarmar shi Abdulmumin Jibrin din ya yadda ya bashi ko ya bashi ko kuma ya buɗa mashi hanyar da za a sa eh, naira biliyan talatin don amfanin shi spika da su waɗannan mutane guda hudu wato su alhassan doguwa su eh, mm. mataimakin shi lashun da kuma shi shugaban marasa jihar leo ogo ina maganar gaskiya wannan zargin shi kuma to ni abin da na tuhume shi anan zan iya cewa ba gaskiya ba ne ai cewa ya yi saboda ya hana su kaga ya ci nasarar hana su shigar da kuɗin in ma kira shi wata mundahana wata ha'inci wani cuce ya dai ya hana su saboda ya hana su ne to in ko ya hana su ai kaga ya yi aiki na shi da ya gani me ya kuma ya biyo inda ya hana su kai gaskiya magana shi ne na gaji matashi ne na na ga waɗannan abubuwan farka ba abin da ake a majalisar wakilai sai harkar cin hanci da rashawa mm. to na gaji ba so ɗaya ba ba biyu ba so uku abin ya yawa mm. kuma ana zancen canji sai a zo kawai an bar shugaban kasa shi ɗa mm. yana ta yaki shi ɗa yana ta yaki shi ɗa yana ta yaki haka a ayi halin ne yana da dama da aka kafa wannan kwamiti ya zo shi ya faɗi me yasa ba su da ya ƙetare ya je can ya zo ya faɗi jama'a ya faɗi magana jama'a za su ji za a gani an masa adalci ko ba masa ba amma an kai ka kotu sai ka izuwa zuwa kotu ko a alkalai sai sai hukunci ka ƙi zuwa Eh, honorable musa ina jin ɗaya daga cin abin da ya sa abdulmumin jibrin ya samu kulawar mutane da yawa a najeriya suka ji shi shine saboda shi kansa ya ɗauka a kansa cewa yana cikin mutanen da suka yi almundahana a cikin majalisar dokoki ɗin nan lokacin da yake ba da lissafin kuɗaɗen da aka rarraba ya ce shi kan shi ya karɓi kamar naira miliyan ɗari shida da hamsin daga cikin wannan kuɗaɗen da ya lissafa wanda ya ce speaker shi yakubu dogara ya karbi biliyan wato miliyan eh, mm. eh, biliyan ɗaya da rabi da sauransu na jama'a wallahi su rika fahimta ina so ka gane eh. abdulmumin na faɗin miliyan ɗari shida da hamsin tun shigowarsa majalisa dubu biyu da goma sha ɗaya har zuwa yanzu duk shekara duk wata ana bashi kuɗin da zai tafiye-tafiye ya tsara aikin shi ya sayi takardu waraka da alƙalami da tafureta da komi har teburan gudanar da aikin shi a ofis wannan muna kiran shi running cost impress ba kuɗi ne ta allowance ba duk wata sai an yi ritaya sannan ma a sake reimbursement kowane ma'aikacin gwamnati ko kamfani ne an san in kana shugaban shafe ko kana da wani aiki ana baka wannan kuɗi to saboda alumini yana da wata manufa ya ɗauko ke cewa bayarwa ake yi yana tuban in an ba wasu 'yan majalisu ba ma aikin majalisar suke ba. To mutane suna cewa mi isa a da kana cikin majalisar nan mi isa baka tona komai ba sai daga baya da kuka dan sami takun saka wasu suna ganin cewa kila ma kawai kana son ka dan huce haushi ne haka ne? To gaskiya fi sabilillahi mutane ba su mun adalci ba duk wani wanda ya bi abubuwan da na a majalisa tun da na shiga majalisa 2011 Mm. babu abin da nake sai yaki da cin hanci da rashawa kowa ya san yadda na tsaya tsayin daka mm. na aiki na kowa ya san rigingimin da muka rinka yi da su uh, ita tsohon ministan fetur uh, mm. bezeni da ita kuma uh, ministan kudi a kunji biwayala kowa ya san abubuwan da ya faru akwai lokacin da aka zance a majalisar wakilai da ni ɗaya ne a tsaye nake ta rigima da mutanen ke ta yaki da mutanen nan wani lokaci ma ga 'yan majalisar wakilai su zagaye ba ya tafi su karɓi kuɗi mutanen nan a zo ina aiki a majalisa a yi ta rigima da ni a zo a fata min aikin da nake na daɗe ina aiki. ba wannan ba shi bane kuɗin nan dai ba namu bana ju na ainihin hukuma ce take ba mu kuma mu yi aiki da shi duk abin da muka saya mu kawo da siti in tafiya muka yi mu kawo in medical muka je mu kawo in abinci muka ci duk mu kawo to to na so da a ce shi abu mu ne da muka fara magana na yana nan duk yana kakka da kansa da kawo wani abubuwa amma ni na gaya maka abubuwan da ya zana eh, bari je ga zargi bari je ga zargi na gaba da yi wa dogara ya ce ɗaya daga cikin abin da sa dogara eh, kishin sa wai dogara yake saboda shi da sauran mukarabansa shi mumuna sun je sun ga shugaban kasa hmm. buhari lokacin da ake magana budget din ba a je tare da dogara ba ko kuma dogara bai je ba a lokacin shi yasa ake kyashin dan me suka bi ta bayan su suka je suka ga shugaban kasa kamar suna yana ganin kamar shi dogaran ya musu yankan baya amin su sun yi wa dogara din yankan baya da suka bi ta bayan gida suka je shiga shugaban kasa me yasa wannan yake matsala to wannan tsakanin shi da shi shugaba ya kubu dogara kaga lokacin da aka bashi yake chairman din nan duk abin da za su yi sirru mu ba dole ne mu sani ba in yayi wannan zargi kuma sai a bari in gaba ya kai kan gaba dogara zai iya faɗin ni ba na fushi da abulmi saboda kaza amma ina tabbatar maka wallahi sun matallafi dogara bai kira majalisa ya ce abulmi ne ya ci mutuncinsa shi kuma sai ya saba ba bila ayalin abin abin da ba nake so a sani ala ayi halin majalisa mu mun yi aiki ne ba tare da la'akari da dogara ba lokacin ma da aka yi suspended ɗin shi dogara ma ya ma sauka ya fita shi mataimaki ne ya yi presiding kowa kuma yana iya hawa muna iya sa speaker pro tempo duka in aka zo harkar majalisa dogara ya zama abin da ke cewa first among equal shugaba ne kawai amma ba don ya fi kowa ba ko bai isa ya samu yi abin da ya saba doka ba ya saba doka ba. Ah, to kai ya wani rubutu nusa ka san abdulmumin jibrin kuma kasan yakubu dogara a cikin wannan takardar doguwa da ya rubuta da jaridu suka buga abdulmumin jibrin yana bayyana eh, yakubu da gora da cewa mutum ne da ba za ka yi dogaro a kansa ba mutum ne mai yi wa mutane yanka ba mai mai surutu ne mai ne har yake jan kunnan shi jibrin da yake jan kunnan shugaba ba da cewa ya hankali da yakubu dogara domin duk wanda ya zauna da yakubu dogara sai ya masa abin da ba zai ji daɗin sa ba kaji eh, me zaka ce sanin da kai a sanin hakika ni dai yadda na san yakubu dogara na san shi tun yana ɗalibi ba mu aiki tare ba amma na ban samu inda aka yi korafi da shi ba a majalisa karo na shida ya yi aiki ya zama ciyaman na kastam shi ya ma canza yanayin aikin kasa kauri na najeriya har ma ya tada revenue base ɗinta sannan a majalisa karni na bakwai lokacin shugaba tambuwal yanzu yana da rai gwamna ne a sokoto dogara ya shugabanci house services duk kuɗin majalisar ce ke tasarrafa tambuwal ya amana ya yaba shi ya ce bai kowa ba bai kowa ba saboda haka isa ba da aka zo zaben sannan tan bayan ke ga shi ne ya kamata ya ji shi ya zama sifika wanda zai biyo bayan tambuwar saboda ko wannan mutane suna raye masu alfarma ne gamna ne yanzu a jihar Sokoto a tambaye shi ban mu taba jin inda dogara aka saya a inci ba ni kan ban samu wannan tare ba kuma akan wannan ya kasance mu muka jajirce ma muka zaɓe shi zama shugaba ina ɗaya daga cikin kamfen director shi na north east to yanzu a eh, honorable yunus me makasu ina za a kwana kenan yanzu dai kun ce kun dakatar da abdulmumin jibril me da ne wasu na ganin cewa fatan ku shine ma kwata kwata a fitar da shi daga majalisar nan shine shine aka abin abinda kuke so ku yi kenan a'a ba shi ba abinda muka ma dai muna so a samu istiwa'i a samu daidaito a fahimci juna jama'a su fahimce mu mu wakilan jama'a ne su suka zaɓi mu an cika su da maganganun da ba shi bane an kai musu ƙaryayyaki ba su fahimci ma yadda wannan harkar take ba abin da ake faɗa musu daban saboda abulbin yana da baki ya samu 'yan jaridu mu ma yanzu dole ne mu tashi mu yi bayani haka ne to nan za mu tsaya a wannan muhara mai bambar kwai kan takaddamar majalisar wakilan najeriya kamar yadda muka faɗa muku a farkon shirin yau in allah ya kai mu rana yau za mu so mu gudanar da muhawara ta musamman a kan zaben shugaban kasar da za a yi a ghana cikin watan disamba shekarar nan a yanzu kan muna godiya da kuma ban kwana ga mu shi honorable abdulmumin jibrin da kuma honorable yunus abubakar ahmed tare da wakilin mu na abuja nasiru adamu hikaya da ya taimaka aka hada shirin nan a madadin su duka ne ne aliyu mustapha sakwato a washington dc To ma da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice. Wasu 'yan bindiga da suka ɓoye huskokinsu sun kai hari a cibiyar horar da 'yan sandan Pakistan a kudu maso gabashin birnin Kweta a jiya Litinin kuma sun kashe kuratan 'yan sanda sama da 40 wasu da wani jami'insu da kuma suka raunata mutane sama da 100. rahotanni sun nuna cewa 'yan bindigan da sun yi garkuwa da mutane da dama da ba a san adadin su ba daga baya rundunar sojojin pakistan suka zagaye makarantar inda fada ya kaure tsakanin su mutane da 'yan sanda sojojin har zuwa bayan yau talata rundunar sojojin iraki kuma sun kwace kilomita 800 daga mayakan isis tun lokacin da aka fara yakin sake kwato birnin musul a makon da ya gabata a cewar jami'an amurka a jiya litinin kakakin ma'aikatan tsaron amurka ta pentagon captain din mayakan ruwa jeff davis ya ce wannan nasara ya hada da kama garin batela mai nisan kilomita 30 daga gabashin maso. to madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa amma kafin mu tashi bari mu mika ta'aziyar mu ga iyalan muhammad aliyu ma'aikacin babban kwalejin ilimi da ke garin kwantagora wato fce na rasuwarsa ranar juma'a ta gabata allah ya ji kansa ya kara hankurin wannan rashin yanzu amadun kowa da kowa a nan sashen hausa musamman shi baba ko makeri da ya taya na gabatarwa sai cuba cubahiro ne da ya ba da umarni da injiniyan mu jonah cummins ni ladan ibrahim ke cewa sai an jima mun dawo muku da hantsi da wani sabon shirin